Allah ta'ala kawo mu yau 25 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu talatin da bakwai kuma biyar ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi namu a wannan masallaci masjidu shaikhi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wannan shine mu na ashirin da tara a cikin wannan littafi da muke karantawa masail jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya na الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه za mu tashi mas'ala ta 81 mala ya ce al-mas'alatul hadiyatu wa 80 mas'ala ta daga cikin mas'aloli guda 128 da <clears throat> mala ya rubuta su a cikin littafin nan mas'alolin da yake tattaunawa a kansu yake buga misalai irin ayyukan da mutanen jahiliya suka kasance suna aikatawa a ƙidinsu ɗabi'unsu al'adunsu da nau'ukan ibadunsu mas'ala ta 81 mala ya ci alguluwu fi asarin anbiya'i daga cikin abin da mutanen jahiliya suka shahara da shi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma cikin abin da alkur'ani ya zo ya fada a game da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam ce fada a game da shi al-ghuluwu fi atharil anbiya ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa a wancan karatun baya a mas'ala ta tamanin malam ya magana akan guluhun fil ashkhas sun kasance suna da zakewa da wuce gona da iri fil ashkhas akan mutane suna ɗaukan wasu mutane suna ba su matsayin da ya wuce nasu wanda ba annabi ba a kai shi matsayin annabi wanda yake annabi a kai shi matsayin Allah a bauta masa to ita ce masala ta tamanin su kan kansu mutanen ne ake wuce gona da iri a game da su abinda annabi sama ya tsoratar da mu ya ce la tuturuni kama na nasara na maryam kakku zaki kakku wuce gona da iri a game da hakkina kamar yadda kiristoci suka zake suka wuce gona da iri a hakkin annabi isa alaihi salam har wasu daga ci suka ce dan Allah ne wal iyadu billah wasu suka ce shine ma Allah wasu kuma suka ce a'a ba Allah bane ba dan Allah bane walakin hallallahu fihi Allah ya shiga cikinsa to to wannan kuma mas'ala ita kuma ita ce al-ghulu fi atharil anbiya ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa gurbi inda annabi ya taɓa yin wani abu ya zama asarinsa kamar misali a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a nan wurin ko annabi sama ya taba yin wani abu a wannan wurin kuma annabi sallallahu alaihi bai ce wannan abin da ya yi ibada bane ko sunna ne a'a ya dace ne kila ya zo wucewa sai ya tsaya to ba a ɗaukar wannan a matsayin ibada tsarkake wannan wajen da ba shi wani matsayi na musamman Ka wuce gona da iri idan ya zama an ɗauki wannan wajen an bashi wata an bashi wani matsayi na musamman to an zake an wuce gona da iri a game da shi misali dutse inda aka yakin badar misali kogon saur inda annabi sallama suka yi hijira da za su yi hijira da shi da sayyidina abubakar suka shiga nan misali kogon hira inda annabi sama ya rika tafiya kafin a masa wahayi ya rika kaurace ma mutanensa da suke bautar gumaka suke shan giya suke zidda jini ba tare da hakki ba ya zama baya shiga cikin su baya cakuɗe ɗiniya da su ya rika tafiya wannan kogon da ake ce masa kogon hira to sai mutum ya ce shi ma ya ɗaukan ma kansa. wannan kogon hiran shi ma zai rika zuwa ya je ibada a wajen to wannan ya wuce gona da iri a game da hakkin wani gurbi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa rayuwa a wajen kuma bai sunnanta cewa a je wannan wajen ba addinin musulunci yana da ban sha'awa ga wanda ya fahimce shi ka'idar sa ɗaya ce abin da ya sa ka kai wanda kuma bai sa ka ba ka kai in mutum ya fahimci wannan ya huta ba zai shiga tashin hankali ba ba zai rigima da kowa ba ba zai rigima da Allah ba abin da aka ce ka yi ka yi wanda ba a sa ka ba ka kai shi ce na duk abin da addini ya zo da shi kaka ƙara in addini ya tsaye da ka ce a nan ake son ka tsaya to ka tsaya a nan kada ka wuce ƙara wannan to shi ke jawo rigima domin za a ce abin da kai sunansa bid'a kuma kullu bid'atin balala kowace bid'a bata ce to irin wannan shine misalin alghulu fi al anbiya sun kasance tun a jahiliya suna wuce gona da iri a game da gurabun wasu annabawa misali kiristoci misalin yahudawa yahuda dukkan inda annabi musa alaihi salam ya taba cin zango a wajen to sai su riƙi wajen sai su mai da shi wani waje mai tsarki kiristoci su ma haka yanzu wannan ziyarar da suke tafiya da suke cewa suna zuwa aikin hajji abin nan a jerusalem ai dai yin wuraren ne suke zuwa misali baitu laham baitu laham wajen da aka haifa annabi isa alaihi yadda suke faɗi ana aka haifa annabi isa alaihi salam da ana aka haifa annabi isa alaihi sai suka kirkiro wannan bid'a ta kai ziyara wajen ba addinin su yasa su ba domin a cikin addinin kiristanci ba su da hajji ba su da hajji duk wannan ziyarce-ziyarcen da suke zuwa su je su hau dutse su ɗau hotuna ba wanda ya sa shi bid'a ne isa an taɓa yin wani gwamna a najeriya rabaran faza ne ya biya ma 'yan jihar shi ya biya ma wasu malamai a jihar shi malaman musulunci ya biya musu kudin aikin hajji ya ba su kujeru Sun yan uwan shi kirista suka zo suka ce dan me zai yi haka ya ce a ta sun yan jiha ne kuma ba ana biya muku ba tunda ana biya muku su yan jiha ne suna da hakkin a biya musu shi yasa na biya musu kai ma ku sani kun sani rabaran fada ne a cikin addinin nan waye ce mu wajen nan da muke zuwa ya ce musu waye samu mu ce ba wanda ya samu su ku akwai a addinin su yana ce rukunan addinin musulunci guda biyar mutum ya je aikin hajji aya kai tsaye za ka ɗauko a ƙur'ani ayoyi ba aya ɗaya ba wa'azin fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ها؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هكيف أي قاشي أما شوكوا باب بايبل با إن أكتي أجي أي زيارة to dama a cikin addinai ba wanda yake addinin kiristanci bid'a komai nasu bid'a ne yanzu nan za a kalli wani abu sai ce to kawai a mai da shi ma addini shi ke sai eh, ai shi yasa suka zama yan uwansu <laughs> to ka gani ko to shine sai malai an cewa ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid kama zukira an umar sun kasance a jahiliya suna riƙan gurabun annabawansu musamman wajajen kaburburan annabawansu a matsayin wuraren ibada dukkan wani kabari na annabinsu sai su ɗauke shi a matsayin wajen ibada idan annabi idan annabinsu ya mutu to shi kenan inda aka rufe shi sai a ce to a ɗauki wannan ya zama masallaci ya zama wajen ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tsoratar da mu game da haka kuma ya yi addu'a da farko ya addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'badu ya Allah kada ka mai da kabari na ya zama gunci inda za a rika zuwa ana bauta sannan ya addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri 'ida ya Allah kada ka mai da kabari na ya zama wurin da za a rika komawa ana zuwa ana bauta a wajen sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai da lafiya yana kwance a ciwon da bai tashi ba shi kenan sai wasu daga cikin matansa sai suna fira matan manzo Allah ta salama guda biyu daga cikinsu sun taɓa zuwa habasha domin da su aka yi hijira na na ummu habiba da kuma na na ummu salama radiyallahu anhuma dukkaninsu sun taɓa zuwa ƙasar habasha to annabi sama yana kwance bai da lafiya yana lullube yana lullube da wata riga tasa da ake ce mata khamisa annan sama sai ya lullube da ita idan ya ji rigar ta dame shi sai ya yaye ta haka to su kuma suna zaune a ɗakin na Na'isha Aisha sai ana fira sai ɗaya ta ce ke kin tuno da wannan cocin da muka taɓa gani lokacin da muka yi hijira zuwa Habasha sunan wannan cocin ana ce masa Mariya sai ta fara faɗin gumakan da ke cikin cocin da kaburburan da ke ciki sai annabi sama sai ya yaya wannan rigar da ke samansa sai ya buɗe kansa sai ya fito da kansa sai ya ce la'ana Allahu yahuda wan nasara an qubur anbiya'ihim masajid shi Allah ya tsine ma yahudu Allah ya tsine ma nasara shirki kaburburan annabawansu a matsayin wurin da ake bauta a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala qabrihi masjidan ulaika shirarul khalqi inda Allah annin sa ce waɗannan da yahudu da nasara ɗabi'a su ita ce idan wani mutumin kirki a cikinsu ya mutu shi kenan sai su gina in an rufe shi a kabari sai su gina masallaci a kabarin nasa annabi su ce waɗannan su ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa su ne ulaika shirarul khalqi inda Allah su ne mafi sharrin halittun Allah a ban ƙasa na na ishe ta ce yuhaddiru annabi yana mana gargaɗi kan mi irin abin da suka yi kan mi abin da suka yi masallaci daban kabari daban ba a yin masallaci a kabari ba a yin kabari a masallaci makabarta ba wajen ibada ba ne an sha nanatawa makabarta ba waje bane da za a yi kyalakyalai a cikinsa a yi wasu abubuwan da za a je a riƙa ibada a wajen ba masallaci bane ai shi yasa annabi sun ya ce sallu fi buyutikum wala tattakhidhu ha quburan ku riƙa sallan nafila a gida kar ku mai da gidajen ku su zama makabarta yana nuna maka cewa ba a yin sallah a makabarta sallar da ta halarta a yi a makabarta sallah ɗaya ce ita ce sallar gawa akan kabari mutum ne ya mutu sai aka rufe shi ba tare da an masa sallah ba to anan ya halasta a je bakin kabarinsa a yi sahu liman ya tsaya a gaba a tasa kabarin gaba a yi masa sallah ko kuma ya kasance an masa sallah amma wani daga cikin danginsa bai samu sallar ba misali baya nan aka rufe shi to ya halatta shi ma ya je bakin kabarin ya masa sallah irin kabbarbarin da ake na sallar gawa karatun da ake na sallar gawa addu'ar da ake a sallar gawa ya masa sannan na uku ya halatta idan shugaba ne bai samu sallar ba kamar misali sai a ce sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa wani talakansa ya mutu sai bai samu damar yi masa sallah ba kila bai nan to idan ya dawo shi ma yana da damar da zai je masa sallah amma in ba dangin shi bane kuma an masa sallah kuma ba shugaba bane malamai suka ce baya halarta a je a yi wata sallah kuma a kabarinsa wannan shine malamai suke ce maqadiyatu ko mas'alatu salati ala al mas'alar yi makabari sallah in an rufe shi ba a masa sallah ba tabbas aka je aka rufe shi to a masa shugaba bai samu yi masa sallah ba ya je ya masa wani daga cikin danginsa musamman waɗanda za su iya gadansa bai samu damar yi masa sallah ba ya halasta ya je masa sallah wannan ita ce magana ta fi inganci daga cikin maganganun malamai da suka yi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kowata an yi sabani daga cikin masu hidimar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ta rasu shi kenan sai sahabbai sai suka ga ai ba wani babban mutum ba ne kuma da daddare ya rasu shi kenan kawai sai suka rufe shi ko suka rufe ta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku annabi su sama ya ga bai ganin sa ko bai ganin ta sai ce ina wane shi aka ce ma'aikin Allah ya rasu Wannan su ne ce yaushe kaga wannan ke nuna maka annabi sama bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi ce yaushe ya rasu shi ai ya rasu tun kwanaki kaza ya sallah da daddare da daddare ya rasu sai muka masa wanka muka masa sallah muka ga ba sai mun takura ma ba ya ma'aikin Allah manzala sa ne ce me yasa ba ku sanar da ni ba ku nuna min kabarin sa shikenan aka tafi baki ulgarqadi makabartar baqi aka nuna ma annabi su makabarin sa sai ya masa sallah kun ga nan manzala sama an masa sallah ya masa shi saboda shi shugaba ne babancin haka makabarta ba wajen ibada ba ce shi yasa duk addinin da aka kirkira aka ɗauka aka zama ana koyi da yahudawa da kiristoci a cikin wannan addinin zai zama addinin gaske wannan aƙida ce ta yahudawa da nasara ɗaukar duk wani gurbi musamman kabari na mutumin kirki daga cikinsu su mai da shi wajen ibada shi kenan sai a ɗauki wannan wajen ya zama wajen ibada irin wannan girmama gurabun annabawan shi ne ya faru da a zamanin sayyidina umar sayyidina umar bin khattabi radiyallahu ta'ala anhu a zamaninsa sa shi aka zo aka faɗa masa ai ga wasu mutane can sun yi cincirindo suna ta zagaye a bishiyan nan da ake ce mata shajaratu bi'atir ridwan a shekara ta shida aka yi sulhu daidiyya to an yi wannan sulhun ne ko kuma an yi mubaya'a manzo Allah ta sama ya nemi sahabbai su masa mubaya'a akan cewa in dai an kashe sayyidina Usman ibn Affan to duk wanda ya da yaki dan Allah ya zo ya ma manzo Allah sama mubaya'a annabi sama ya shimfida hannun damansa sahabbai suka rika zuwa suna masa chaffa to bayan shekaru annabi ya rasu sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar ya zama khalifa sai aka ce ai ga can mutane sun zauna sun yi cincirindo a jikin wannan bishiyar suna neman albarka da ita suna ne suna tabarruki da ita sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya aika ce a je a sare ta bayan an sare ta a funci ko jijiyar daga ƙarƙashin ƙasa a share wajen da kai ya zama bala'i ga mutane to haka ake yi duk wani wajen da mutane suka ɗauka na sharri ya shafi aƙidar mutane to a share wannan wajen ai wani abu na alkhairi da za a manta da wancan abin na asali da yake jawo shirka ya zama ba shi a cire shi a cikin zukatan mutane wannan shine musulunci to daga cikin matsalolin jahiliya sun kasance suna ɗaukar gurabin annabawansu a matsayin wuraren ibada wuraren da za a tsarkake wajajen da za a riƙa yin wasu ibadu na musamman a wajen alhali ba Allah ya shar'anta cewa a yi ibada a wajen ba ba ka riƙa wani waje ka ce za ka riƙa wata ibada a wajen ta musamman in ba shari'a ce ta ce a riƙi wajen ba mun gane ai المسألة الثانية والثمانون مسألة تتمانين دبيو اتخاذهم لوسائل الشرك a jahiliya sun kasance duk abin da zai kai zuwa ga shirka shi suke riko da shi duk hanyoyin shirka su suke riko da shi wasa'il su ne hanyoyi to sun kasance duk abin da zai kai su zuwa su su haɗa Allah da wani a cikin ibada shi suke kamar me ittikhadus suraji ala alqubur sun kasance suna sanya fitullu a makabarta sai a sama makabarta fitullu kowane kabari da fitilarsa in wanda ka ga yan shi'a suna yi a wannan zamanin namu kusan duk wani abu da yahudawa suke yi al'imamu sha'abi rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da a zamanin su shi'a ta fara ƙarfi ya kawo wasu fuskoki guda kusan talatin inda 'yan shi'a suka yi kama da yahudu to daga ciki akwai wannan ɗaukar sama makabarta fitundu makabarta ba a sa mata fitila annabi sallama ya hana mu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi inna Allah inna Allah la'ana zuwarati quburi wal muttakhidina 'alayha suraja Allah ya tsine ma mutanen da suke yawan mata masu ziyartar kabari mata waɗanda suka mai da ziyarar kabari wani abu kullum suna makabarta kullum suna makabarta to annabi su ya ce Allah ya la'ane su Allah ya tsine musu suna ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya nisantar daga rahamarsa sannan wal muttakhidina alaiha suraja sannan da masu sanya makaburbura fitullu irin yadda kake ganin ana yi a makabartin kiristoci da yahudawa sai a sassa candle a saman kabari ko a sassa wasu fitullu yanzu fitullu ma ake sawa na lantarki ko wanda kabari sai a dora masa fitila ta lantarki to Allah ya tsine ma masu yin haka haramun ne haramun ne ba kyau hukunce-hukuncen da suke da alaka da kabari suna da yawa kuma ga sunan abubuwa ne yau ake ta yi ga sunan kala-kala daga ciki rubuce-rubucen nan da ake a sa kabarin wani wani ma wani ma alaran ma ne ya mutu sai a sa ƙur'ani a cikin kabarinsa a sa gilas sa kabarinsa sa sai a sa a ɗauko wasu shafuffuka wasu takardu na ƙur'ani sai a sa a ciki sai a je a makala a jikinsa abubuwan da da sai a ƙasashe muke ji can sai ga shi yanzu ana yin su a ƙasanmu da yin wannan abubuwan jawo fushin Allah suke yi haka makabarta tana da dokokinta tana da ka'idojinta to daga cin al'adun jahiliya da suke yi sun kasance duk abin da zai kai zuwa ga shirka shi suke riko da shi daga cin hanyoyin da za su kai zuwa ga shirka kai tsaye sanya ma kaburbura fitullu da niyyar girmama shi da niyyar a rika zuwa ana bauta a wajen farko Allah za a je a ce ake bauta mawa in mutum yana da matsala sai ya je gaban kabarin nan sai ya ce to bari ya roƙi Allah a bakin kabari ya sallah sannan ya roƙi Allah ana nan ana nan kuma sai a daina bauta ma Allah sai a koma na cikin kabarin ake bauta mawa in an tashi neman bukata a wajen shi za a nema in ana neman tsari a wajen sa za a nema in ana neman agaji a wajen sa za a nema me ya jawo asali Allah ake bauta mawa amma a bakin kabarin to ana nan ana nan sai likafa sai ta yi gaba sai a daina bauta ma Allah sai a koma shi na cikin kabarin shi ake bauta ma to kun ga fitina kenan to shi yasa dukkan wata hanya da za ta kai zuwa ga shirka shari'ar musulunci ba ta son ka bi ta wannan shine qa'idatu saddid dara'i qa'ida ta toshe kafafan banna duk abin da zai kai zuwa ga banna sai a toshe musamman shirka da abin da zai jawo a yi shirka sani shi yasa shari'a musulunci ta hana kada a zo a kusa ma wani za a gaishe shi so da wannan zari'a ce kai tsaye hanya ce dodar da aka kama zuwa ga shirka ana nan ana nan an kusa masa ana nan sai a masa ruku'u ana nan ana nan wata rana sai a masa sujada shi ke nan an bauta mishi shi yasa a karshe-karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja tarin mutane ke ta zuwa suna shiga musulunci to sai wasu suka zo bakin musulunci suna zuwa sababbin musulunci sun zo sun musulunta kawai sai suka dunkusa za su gaida manzon Allah su haka suka saba a ƙauyukansu haka suke ma manyansu annabi su mai ce su tashi tashi tashi sai ba da ka'ida ce law kuntu amiran ahadan an da li ahadin na amartu al-mar'ata an da li zaujiha. da a ce zan umarci wani ya ma wani sujada ya rusuna ya gaishe shi to da shi in umarci mace in za ta gaida mijinta ta durkusa lauye amfani da ita wurin da suka san suka san ma'anar lau ba a yi ba ba za a yi ba da za a yi to ba a yi ba misali misali sai mutum ya ce sai mutum ya ce misali da zan zama sarkin zazzau yau ai ba za ka zama ba ko mutum ya ce da zan zama sarkin zazzau yau da zan yi kaza ai ba za ka zama ba yau dai ba za ka zama ba ba zai ba za ka zama ba to kaga lau kai amfani da ita manzo sun ce lau kuntu amiran ahadan an yasjudu li an yasjudu li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha to kare ka'ida kenan saboda me saboda a toshe kafa zuwa ga shirka duk abin da zai kai zuwa ga shirka to shari'ar musulunci ba ta son a buɗe wannan ƙofa wajibi ne a rufe wannan ƙofa kada a batta duk abin da zai jawo a je a yi shirka da Allah subhanahu wata'ala domin shine mafi girman zunubin da za a ma Allah a ban kasa babu zunubin da ya kai shirka girma zunubin da aka yi ittifaƙi idan mutum ya mutu yana yin sa da nassin Alƙur'ani ba shi ba aljanna haramun ne ka ce Allah ya ji kanshi mutum mushriki ya mutu an tabbatar da yana haɗa Allah da wani a cikin bauta ka ce Allah ya ji kanshi to yi saɓo ka saɓa ma ƙur'ani. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بايا هلسا ما كان للنبي بايا هلسا جاء النبي والذين آمنوا دو أن سكي إيمان أن يستغفروا للمشركين بس su nemi gafara ga mushrikai bayan da su nemi gafara ga musulmi ga kafarai mushrikai walau kanu uli qurba ko da dangin sun ko da dangin sun to kun ga zunubin da aka yi ittifaki nassin qur'ani ya ce in mutum ya mutu yana yi haramun ne a nema masa gafara to duk hanyar da za ta kai zuwa gare shi a toshe ta shi yasa wa'azi game da shirka wajibi ne tsoratar da mutane game da shirka wajibi ne tunasar da mutane a game da mahimmancin tauhidi da munin shirka da duk ababen da za su iya kaiwa zuwa ga shirka wajibi ne in ana son al'umma ta zauna lafiya Shi shine zaman lafiya al'umma a yi mata wa'azi abu kaza zai iya kaiwa zuwa ga shirka saboda haka a bashi kada a aikata shi haramun ne to wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya sun kasance suna bin hanyoyin da za su kai duk abin da zai kai su zuwa ga shirka to shi suke riko da shi daga cikin waɗannan hanyoyin akwai ɗaukar sanya ma maƙabarta fitilu. ba a sama maƙabarta fitila almas'alatu salisatu wa samanun mas'ala ta tamanin da uku ita ma tana da alaƙa da ta biyu ukufuhum inda ukufuhum inda alqubur zaman su a kabari mutum ya koma zaman shi kullun cikin kabari ya je maƙabarta ya zauna shi ba mai haƙƙin makabarta ba shi ba mai haƙƙin makabarta ba ba aikinsa ba ne haka kabari haka nan mutum ya je ya zauna a makabartu irin yadda ake a kaburburan manya-manyan mutanen kirki da aka yi su a najeriya nan kamar makabartar wali dan marina kamar makabartar kubara ta shehu a sokoto waɗannan malamai na allah sun mutu suna yaƙi da waɗannan abubuwan amma kuma sai Allah ya jarrabe al'ummarsu bayan rasuwarsu da aikata haka sai yasa nan sama ya addu'an nan Allahumma la taj'al qabri watanan yu'badu ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama gunci da za a rika bauta mawa to an jarrabu wasu manya-manyan bayan Allah a Najeriya nan da haka shin ya karanta littafin dan fodiyo Littafinsa sa wasiqatul ikhwani ko littafinsa sa bayanul bid'a shaytaniyya ko littafinsa sa ihya'us wa ihmadul bid'a ya ga yadda ya fada da waɗannan abubuwan amma sai gashi haka ake a kabarburan sa a kabarin sa wasu suna nan zaune wai su ne masu hada mutum da shehu su za ka faɗa ma buƙatar ka su kuma za su je su faɗa ma shehu ka ba su sadaka bakin su cike da goro wasu ma duk sun shashata ba su ne kuma za a zo a ce wai wai su ne tsarkaka su za ka faɗa ma buƙatar su bukatar ka su kuma sai su faɗa ma shehu shi kuma shehu yana kabari kun wannan ba karamar musiba ba ce to shi ne ukufuhum inda al yadda suke zama su lizumci zama a kabari fitina ce babba ittikhadul quburi a'yada daga cikin al'adunsu sun kasance suna ɗaukar kaburbura a matsayin wani waje da za a yi ta zuwa musulunci ya ce mu ziyarci kabari shi yasa annabi sama ya taba haram ya taba haramta ziyarar kabari karara annabi sama ya ce a daina zuwa kabari a daina zuwa kabari in dai ba mutum ya mutu za a je a kai gawarsa ne, to kada a je kabari daga baya kuma sai mazan sama ya janye wannan hannun yace kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al da can na hana ku ziyartar makabarta to yanzu ku rika ziyartar makabarta domin daga cikin fa'idojin da ake samu na ziyartar makabarta akwai tuna lahira in ka je zaka ga kabarburan manyan mutane waɗanda suka fika idan kai mutumin kirki ne kaga waɗanda suka fika kirki ga suna a kwance Allah ya karɓi rayukansu ga su nan a kwance kana ganin su kai ma tabbas za ka zo idan mutum shaidani ne ya je makabarta to zai ga kaburburan wasu shaidanin sai ya tsorata sun gama duk ta'adodinsu da sun gama ɓannarsu ta'addancinsu da lalacinsu ga su nan a kwance to shi ma ko ba daɗe ko ba jima shi ma zai zo to kaga fa'idar ziyarar kabari kenan fa'idar da shi mai ziyara zai sama fa'ida ta ƙarin imani fa'ida ta ƙara jin a ransa cewa tabbasu akwai lahira kuma duk lokacin da mutum ya tuna lahira in dai da sauran imani a cikin zuciyarsa to zai sa shi ya gyara halinsa shi yasa daga cikin sunnan annabi salama in an je makabarta daidai lokacin da ake rufe mutum to annabi sallama yana wa'azi daidai lokacin da ake shirye-shirye ana haɗa kabari ana ɗauko ana sa can a gyara can a gyara can to waɗanda su ba haƙin suke ba ba su hutu ake ba sannan su kansu masu haƙin ba su hutu aka ce su yi ba su haƙa ba tare da sun yi surutu ba suna yi sai a yi wa'azi a riƙa nuna ma mutane ce yanzu ka duba wani gidan shi fegi talatin ne ya haɗa duk gidan shi ne ja katanga yana da ɗakin kwana sun kai goma yau ya kwana a can gobe ya canza can jibi ya canza can sikuritinsa su ce masa a yau ba a nan zai kwana ba a can zai kwana duk wannan wajejen filin nashi to yanzu gashi nan wani waje ne aka yanka masa kafa kaza da kafa za a kirga wajen ko kuma za a iya zuwa ma da tef igiya aka kyalle ne ake yankawa da shi za a je a gwado a ce eh, to wannan zai mishi yanzu shi za a ɗauka a zo a tashi a cikin nan to wannan yana jawo mu mutum ya ji zuce shi ta karye ya tuna da lahira ya tuna da Allah wannan kuma shi ya taimake shi wajen gyara halayensa a cikin abubuwan da suka rage masa na kwanakinsa na duniya fa'idar farko kenan ta ziyarar kabari fa'ida ta biyu fa'ida shi wanda aka ziyarta me fa'ida ita ce ka masa addu'a ka masa addu'a in ka ziyarci kabari ka yi addu'a tun daga shiga السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين نسأل الله لنا ولكم الآتية وإنا إن شاء الله بكم لاحقون سوش الدعاء kun ga fa'ida kenan sannan fa'ida ta uku lada in ka ziyarci kabari za ka samu lada to shi yasa sai aka sa ka'ida ba a son kullun ka ji. domin ziyarta abu kullun na sa ya ɗarfashe ma mutum a zuciyarsa ya dawo kuma ya ya zama ma baya jin komai sa ku lura yanzu yawaita mutuwa da ake yi wannan yawaitawar mutuwa ta yawaita sai ya zama hatta yara ba sa jin tsoron gawa in an yi mutuwa ba sa jin wani abu a ransu sai a je makabartan ma wani kawai yana waya a daidai lokacin za a bugo masa ya ce an fiya makabarta ne wani ma a bashi wani a cikin waya a bashi labarin dariya kuma ya kyalkace da dariya a cikin makabarta a daidai lokacin da ake haɗa kabarin ɗan uwansa Ka kaga ba da bambanci da dabba da ake yanka ta ta zo kuma bakin wajen ta tsaya tana kallo dabba tinkiya akuya bunsuru rago ba da bambanci da su a ana son idan mutum ya je makabarta ne ya latsu hankalin shi ya dawo ta ƙawa ta zo masa ko da bai da ita a waje to a ga ya saduda a cikin makabarta a ga alamar saduda a tare da shi a cikin makabarta to su a jahiliya sun kasance suna ɗaukar kabari wani waje ne na biki shi kenan muna nan sai gashi yanzu ya zo mana mu ma mutum ya mutu sai a zo a ɗauke shi tun daga gidan shi a ɗauka ana waka da waka za a kai shi makabarta wasu suna waka wasu kuma suna suna zikirin bid'a duka biyan kaga bid'a kenan wasu suna zikirin bid'a wasu kuma suna waka za a kai mutum makabarta a je makabartar kaga ana ta wasu abubuwan da ba shi kenan ba a je da furanni ana sa masa a makabarta Faranni fulawoyi sai a ɗauka ana sama mutum wai a bakin kabarin shi ana sawa fulawar roba ko ta kyalle a ɗauka ana sawa wai girmamawa ce a gare shi akwatin da za a kai shi ko makarar da za a kai shi ita ma haka za a mata ado Da kafaninsa a rubuce-rubuce duk abubuwan da musulunci ya ce ga yadda za a rufa mamaci ga yadda za a yi ki ɗaya an rusa su an ɗauko irin abin da ake yi a jahiliya shi ake yi to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya so daga wajibi ne a rika wa'azi a kai hatta rubuta suna mummunar bid'a ce da ake yi a rubuta sunan mutum a kabarinsa mummunar bid'a ce ba wanda ya ce in wani ya mutu dole ma sai ka gane kabarin shi har sunna ita ce in ka shiga ta kai makuwa addu'a ba sai ka ware wani ba na daban sarfin ba a gane wani kabarin kaza kabarin wani bane ba laifi bane sai sai yanzu idan ka tafi makabartar bakiru ta madina annabi sallama annabi wasallam kusan ya kafa ta zuwan alaihi wasallam madina aka samar da ita har ana cewa sahabinsa Usman bin Mas'ud shi aka fara rufewa a ce amma riwaya ce da'ifiya bata inganta ba amma dai manzo Allah sama shine ya kafa wannan makabarta to idan ka tafi ba za ka ce ga kabarin wani ba ga kabarin wani kuma duk sahabban manzo sama suna nan kwance a ciki yau wannan makabarta ta fi shekara dubu ke hijiran manzo sama shekarunta shekarun hijira shekarunta yau muna bakwai. to ita ma wannan makabarta kusan shekarun ta kenan kuma har yanzu ita ake rufe mutane a ciki har yanzu a cikin ta ake rufe mutane shekara dubu da ɗari kusan biyar to ba za ka je ka ce ga kabarin wani ga kabarin wani ba sai na Usman na kwance a wajen matan da sama kusan duk a nan suke na na isha na na Fatima radiyallahu ta'ala an ha'a wannan kabarin take a makabartar take manya-manyan su habban annabi sama duk suna kwance a cikin kabarin amma baka isa ka je ka ce ga kabarin wani ga kabarin wani ba ga kabarin wani amma duk da haka akwai yan damfara suna nan sai su tsaya a bakin waje sai su tsaya a bakin a bakin a bakin karfe can baya sai su ce maka ga kabarin na na faɗi mana in an ga mace da bakin hijabi mai takunkumi to an gane nan ne yadda za a yaudare ta sai dama ta zo da ni a yaudare ta ne ita ma yaudarariya ce tun a ƙasar su shi kenan sai ta zo sai ta tsaya a wajen sai a ce mata kabarin na na faɗi mani sai ta tsaya a bakin wajen ta kuka dama kuma su da su mata ba su shiga makabarta a saudi arabia mace ba za a bata shiga makabarta ba saboda wannan hadisin na la'ana zuwa ratin qubur su sun fassara shi da cewa gabaki ɗaya mace haramun ne ta je makabarta mace ba ta zuwa makabarta saboda sai da gansu a bayan a bayan katanga da karfe an sassa bagilat haka na za su ta kuka da bakin hijabi wannan fitina ce wallahi musiba ce babba ake ɗora mutane a kanta so daga wannan su ne fa'idojin ziyarar kabari kai ka je ka wa'azantu ka samu lada sannan shi kuma wanda ka ziyarta a makabartar ka masa addu'a shi ke nan daga cikin fa'idojin da mamaci zai samu a kabarinsa addu'ar da ake masa daga cikin asbabul magfira dalilan da suke jawo Allah ya fi ma mutum zunubansa in an tashi a filin tashin alkiyama Allah ba zai tambaye shi zunubin da ya yi ba a duniya akwai addu'o'in da ƴan uwansa musulmai za su rika masa in sun je makabarta kaga wannan addu'a da kai nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da mu da ku zaman lafiya kabari ku yanzu da ku kenan sannan mu kuma Allah ba mu zaman lafiyar imani da zaman lafiyar ƙasa sannan kuma in mun riske ku mu ma Allah ya sa mu zauna lafiya a cikin kabarin mu domin akwai kabarin da wallahi tallahi da za a bude ma mutum ya ga abin da ake ma mai dan cikin kabarin wallahi tallahi sai mutum ya mutu shi ma akwai azaba kabari yi akwai azaba a kabari akwai ni'ima a kabari to kun ga wannan shi ne so da ka abin da ake fata ke nan a tsarkake makabartunmu daga bid'o'i duk abin da yake bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba akwai ban mamaki ka ji mutum yana cewa wai annabi bai yi ba ba hujja bane wannan wannan bai san usulul fiqh ba kana nufin ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa kawai shine shi yan bulan ne ko ya kawo an kawo wasiƙa a cikin shi sai a yaga a wajen da shi me cewa fa annabi bai yi ba ba hujja bane magana da yake nufi kenan shi manzon nan sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai duk abin da annabi sama bai sunnanta mana shi ba bai ce ibada ba ce to kai baka isa ka dauke shi ya zama ibada ba Mun kai wannan abin shine ake ce masa bid'a ko da ka zazzagaye ka yi tawili ka kawo wasu shubuhohi dan shubuhohi ne amma ba ba hujja ba to Allah shi kyauta to wannan ita ce mas'ala ta 83 al-mas'alatu ar-rabi'atu was-samanun mas'ala ta 84 taqarrubuhum ila Allah bizabh inda al-qubur ita ma sai kama da waɗancan neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi bizzabhi ta hanyar yanke-yanke inda alƙuburi a kaburbura shi a je bakin kabari kuma a yanka sa Allah wai ya karɓi wannan yankan da aka yi a bakin kabari kaga makabarta ta zama yanka makabarta ta zama mayanka to wannan daga cikin al'adun jahiliya ne ba za su yankan su ba sai a kabari kabarin kuma na wani salihin bawa da suke tsammanin mutumin kirki ne to a bakin kabarin shi za a je a yanka Ya yi musu shaida wai lahira cewa sun yanka domin bauta ma Allah layyarsu ce a a hadayarsu ce a a wani abu ne mai kama da haka na yanka da ake yi da baki da yanka ana yi don Allah sannan ko ba a yi a bakin makabarta Allah Allah madauki zaki umarce mu yanka dan shi ne saboda haka ba sai an je bakin kabari ba eh duk inda aka yanka Allah madaukakin sarki abin da yake so shine takawa a zuciya kalan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba jinin da tsokar bace za su haɗu da Allah ba ruwan Allah da wannan abinda Allah yake so an yi dan shi yankan nan da kai dan shi kai da wanda zai yi laye yanka raguna dubu da wanda zai yi laye yanka rago daya Allah duk abin da yake kalla shine niyya me yanka raguna dubun nan ya yanka ne dan alfahari da nuna isa ba yi da ladan komai a wajen Allah sai zunubin riya da yayi wannan da ya yanka rago ɗaya tak in yayi dan Allah to shine Allah ta'ala zai karba daga gare shi ya bashi lada kaga ina magana kuma a tashi a tafi bakin kabari a ce a bakin kabari za a yi yanka ba yi da alaka babu alaka tsakanin yanka da kabari makabarta a batta a waje a matsayin makwantar bayin Allah kuma kowa nan zai ji ko ba daɗe ko ba jima nan ne makoman mutum makoman kowa makoma shi kenan zai je can wai ana ba da labari wata rana irin khalifofi da khalifofin musulunci da aka yi a da suna da wata ɗabi'a ta fita gari su ji me mutane suke faɗi a game da mulkinsu yaban su ake ko kushe su ake yi sannan in kushe su ake yi ana kushe su akan gaskiya ne cewa zalunci suke ko ko a'a su ba sa wadata da cewa a zo a ba su labari a ce ai ranka ya daɗe kowa ya bi ba haka aka rika wasu shugabanni ba a Najeriya shi kenan sai za a ce mishi kowa ya bai ran kai daɗe ba wani mai ja da kai ba ka da makiyi. maƙiyi laysa lahu aduwwun fi laisa da hu sadiqun fi sirri wala aduwwun fi alaniya in ji wani karin magana na larabawa wai laysa lahu adu laysa lahu sadiqun fi sirri wala aduwwun fi alaniya ba yi da wani masoyi a ɓoye da ya ɓoye bai bayyana masa soyayyarsa ba sannan ba yi da wani makiyi a fili kaga na ya ƙarya ne a ce ba ka da maki sannan kowa masoyinka ne wannan ƙarya ce ko ko gaskiya ne a ce ga wani gabaki da duk duniyar nan san shi ake bai da maki ko ɗaya to shi ne harunun rashid wata rana aka ce sai ya fita irin wannan ɗan sauraren da ake yi ya ɗan zagaye gari shi kenan sai ya zo bakin makabarta shi ya ga wani mahaukaci a cikin makabarta suna ce mishi majnunul maqbara shi mahaukaci ne amma kullum a cikin makabarta yake ai za ka samu wani mahaukacin abola yake zama ko wani ka same shi a kasuwa wani dai duk dai za ka gansa a wasu wajaje dai da inda bai kamata a samu dan adam a wajen ba to shi sai ya zaɓi ya je ya kwanta a makabarta shi kenan sai khalifa ya ganshi shi da ya gan shi sai ya je kusa da shi mahaukacin ne yana ganin shi sai ya gane a shi Harunar rashid sai ya ce sai haruna rashi sai ya ce masa kai mahaukacin nan me kake a cikin makabarta sai ce ai ba ni bane mahaukaci kai ne mahaukaci sai ni ba mahaukaci bane kai mahaukaci kai ne mahaukaci shi to ya aka yi na zama mahaukaci ya ce ah, kai da ka zaɓi ka je ka raya wajen da ba za a dawoma ba ni ko na da wajen da a nan za a dawoma shi yasa na zaɓi na ka kai ne mahaukaci wai wai fada shi ai ba za a dawoma a ciki ba ko to shi ko makabarta a nan ne nan ne makoma so da ka shi yasa shi sai ya zaɓi makoma shi tun yana da rai shi kuma harun rashid a matsayinsa na khalifa ya zaɓi fada shi yace to kai kai ne mahaukaci ba ni ba to to kaga kaga wannan kenan so da makabarta waje ne na ibada waje ne na kwanciya kai ba waje bane na ibada ba ibada ake yi a wajen ba makwanta ce ta wanda duk ya mutu a kai shi can in an ziyarce sa a masa addu'a a nema masa gafara domin ba abin da yake da bukata fiye da wannan ba abin da zaka ma mutum ya mutu fiye da ka nema masa gafara a wajen Allah in ba wannan ka masa to duk wasu abubuwan da zaka masa in shari'a ta ce a mushi ka mushi to bai kai nema masa gafara ba المسألة الخامسة والسادسة والسادسة والثمانون مسألة تمانين دا ديار دا قوم التمانين دا احتفاظهم بآثار المؤظمين سن كسن شي سنة تاكال انت انت تاري بآثار المؤظمين دك كان ونو قربي نو نببام ما انا تلك تولنك انا جرم ماشي انا قلادشي كذا اما سواني جيني التبرك بآثار المعظمين sun kasance suna neman albarka da gurabu na almu'azzamin mutanen da ake girmama su mutanen da ake girmama su sun kasance suna ɗaukar gurabunsu a matsayin me a matsayin wurare da za'a a kiyaye su a taskance su a tsare su a riƙa kula da su wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya ka darin naduwa kaman darun naduwa darun naduwa wannan na Duwan a nan aka yi mitin inda za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam gida ne da suke girmamawa a jahiliya a nan aka yi mitin din ya za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ya bashi umarnin ya hijira ya ban maka ya tafi madina shine darun naduwa sannan wabtikharu man kana tahta yadihi bidalik sannan duk wanda ya zama shi aka bashi kula da irin wannan to sai rika alfahari shi babban mutum ne kamar yanzu misali sai a ce kai ne mai kula da arewa house kai ne mai kula da arewa house eh, a nan kabarin a nan kabarin saddaune yake ko gidan sarkin musulmi a kaduna ta ce kai ne mai kula da shi to duk wannan ɗabi'a ce ta asali ta jahiliya kama kila li hakim ibn hizam kamar yadda aka ce masahabin annabi sallama hakim ibn hizam shi wannan hakim bin hizam din shine aka gadar ma da wannan darun nadwa din wannan darun nadwa din ya gaji shi yake kula da shi to daga baya shi kenan sai ya sai da gidan kawai ya ce da a rusa shi ma a wani abin arziki shi ne sai aka ce masa bi ita makramata ƙuraishi ka sai da darajar ƙuraishawa ai darun naduwa. waje ne mai daraja na ƙuraisha ya aka kasiyar faƙala zahabacin makarimu illa taqwa ya ce ba wata daraja da ta rage in ba taqwa ba yana nufi inna akramakum inda Allah ya atqakum ka ba wani abin da za a zo ana ware shi ana nuna shi shi mai daraja ne ta musamman ya nuna mutum sai a ce rigar saddauna ce da ya ganta sai ya rungume ta ba abin da za ta maka inda wannan rigar za ta masaddauna amfani da ba a kashe shi ba akwai rashin hankali a ciki sai a ce wannan riga ita ce aka kashe saddauna a ciki ko kuma da mutum ya ganta sai ya rungume ta kai ma aka ce kake ne to da ita aka kashe saddauna kai kuma ka ganta ka ce bari ka nemi tabarruki ka rungume ta wato kai ma aka kashe kake ne ko abin da ya same shi ya same ka haka mutum yake nufi mana mutumin da za a zo a ce masa ga wata ƙasa wai sunan da turbatu karbala ya riƙa sujada a kanta ƙasar da aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam al-husayn radiyallahu anhu to me kake nufi sai ma a kashe kake na? in wannan ƙasar za ta kara wani to wanda aka kashe a cikinta aka zidda jininsa a ciki shi ya kamata ta kare ba kai ba to haka kwakwalen mutane suke a jirkita kwakwalwar mutum ya shiga musiba ya kiran sunan wani wanda shi kanshi musiba ta same shi bai iya makansa komai ba to kai kuma yanzu musiba ta same da kana kiran shi to ma ne yanzu waɗannan abubuwan da suka faru na shi'a na 'yan shi'a da suka faru a nan Zariyan mu haka ake ba da labari mutum za a kashe shi yana mahagi mahagi yana Hussein Hussein Hussein na Hussein kashe shi aka yi bai kare kansa daga kisa ba kai kuma za a kashe ka kana kiran shi to me zai ma mahadin nan a tarihin da ake badawa a tatsuniyar da ake badawa an haife shi baban shi ya ɓoye shi alhassan askari ya ɓoye shi alhassan askari shine baban shi aka ce mun karanta a nan ya ɓoye shi wai saboda kada azzaliman zamaninsa su kashe shi kuma har yau ba a san inda yake ba kai kuma ka shiga musiba kuma kana kiransa kuma dama an ce idan abubuwa suka lalace zamani ya lalace zai fito in zalunci yawa zai fito a wannan lokacin ya kamata ya fito bai kamata ya bar abin da ya faru a zariyan nan ya faru ba ko ya kamata bai kamata ba ya za a iya bari wannan abin ya faru a zariya dan kamata a ce fito amma kuma ya bari haka duk waɗannan abubuwan ya kamata mai hankali ya tsaya ya makansa faɗa ko ba a ja masa nafi ba waƙi yana wa'azi laraba suna faɗi a karin magana su suna cewa alwaƙi wa'iz alwaƙi wa'iz abin da ka gani balo-balo da idan ka ya ishe maka wa'azi ba ka bukatar mai wa'azi abin da ya faru da kai ka gan shi kararatan wuta ta kona ka kana bukatar yanzu wani yanzu ya ce maka ai wuta na kona ba ka bukata alwaƙi wa'iz kafabil waƙi wa'izan ya isa in abin da ya faru da mutum ya zama masa mai wa'azi to amma sai ya zama su suna yi ko shine hakim bin hizam radiyallahu ta'ala anhu da ya sai da wannan gidan da ake ce masa darun nadwa sai aka ce masa ka sai da darajar larabawan quraishawa sai ce ai ba wata daraja da ta rage yanzu ba takwa sai wannan gidan nan wannan darun nadwa bai da wani amfani duk wanda ya zama bai da takawa to bai da amfani abin da zai baka daraja a wajen Allah shine ka zama taqi ka zama mai takawa ka zama mai nisantar abin da Allah ya haramta ka zama mai aikata abin da Allah ya ce a yi wannan ne imani kuma ne daraja amma ba ka ɗauki darajar wani kuma ka riga alfahari da ita ba darajar wani ne za ta maka inda gaske yana da darajar to ta shafe shi ce shi kaɗai darajar shi ce kai ba za ta maka wani amfani ba darajar da sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu yake da ita kai ba za ta maka wani amfani ba in baka bi Allah ba ba ta da amfa ba ba wani ba abin da zaka samu a wajen Allah sayyidina al-Husayn ya samu daraja ya samu matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda biyayya da ya daga a wajen Allah subhanahu wata'ala jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ya sake samun daraja a matsayin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kawai dan shi jikan manzon sama ne amma bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba da amfani a wajensa to kullum mutum ya rika kawo wannan a cikin kwakwalwar shi ya rika fahimtar ne abin da tauhidin musulunci yake karantarwa amma ba wai mutum shi akan kansa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka ɓata daga hanya madaidaiciya ya Allah mu dauke sake muna roƙon ka dawo da su kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu Allah mu dauke sake ka kyautata dabi'un mu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk abin da baka so ka haramta ka ka ba mu ikon nisantar sa ka taimake mu akan aikata abin da yake shine ka yadda da shi kuma kake son sa ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon ka da shi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa ajma'in akar makallahu tambaya ta ita ce ma lafazin kalala wanda ke suratin nisha'i me yake nufi kuma yaya gadon kanala zai kasance jazakallahu khairan ya ce bi khair jazakallahu khairan to wannan ya karatun makaranta ne karatu ne sosai da za ka yi dirsham a maka babban gado ai ba abun sauki ba ne a taƙaice kalala malamai sun yi saɓani akan me kalala sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ko sayyidina umar ya ce abubuwa uku na so manzo Allah ta salama a ce ya yi mana bayani kan su kafin ya rasu to daga ci akwai kalala an faɗi kalala biyu a cikin ƙur'ani a cikin suratul nisa'i akwai a farko farko sannan kuma akwai ayar ƙarshe to kalala dai a cikin tarihin da sayyidina abubakar ya yi radiyallahu anhu yace shine wanda ya mutu kuwa man mata wala warisa lahu min aslin wala far'i Shi ne mutumin da ya mutu bai da wanda zai gaje shi ta sama wato baban shi bai da rai bai da baba sannan a ƙasa kuma bai da 'ya'ya to wannan shi ne ake ce masa kalala kaga waɗanda za su gaje su ne 'yan uwan shi Yannan uwan shi yinnansa ko kannansa bai da baba bai da ɗa bai da ‘ya'ya bai da baba bai da ‘ya'ya kaga da za su gaje shi su ne yan uwansa domin su yan uwa yannan mutum da ƙannansa za su iya gadarsa ko da masa na dare rai in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus idan ya kasance mutum ya mutu yana da yan uwa sannan kuma yana da mama amma bai da baba sharaɗin kenan sharaɗin yan uwan mutum kannansa ko yayinsa su gaje shi sai idan bai da baba amma idan da baba to baba na korar su mun gane ai to su kuma yan uwa kala uku ne akwai ashiqa'u akwai li'abin um, akwai li'ummin ashiqa su ne yan uwan mutum uwa ɗaya uba ɗaya sannan sai li'abin su kuma su ne yan uwansa wanda suka haɗa uba da shi amma uwa kowa da tashi to waɗannan sun fi ƙarfi sai kuma li'ummansa su kuma su ne waɗanda suke ya haɗa uwa da su amma uba ba ɗaya ba to su ne waɗannan waɗannan su ‘yan uwa shaƙiƙai ‘yan uwa shaƙiƙai ko li'abbai abinda suke shi ne sukan tsaya ne sai idan akwai wanda zai yi gado da kaso kaman uwa in akwai uwa sannan akwai ‘yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai su yi haka sai su ce a ba mama ka santa to duk abin da ya saura su kuma nasu wato su suna gado ne da asibci asibci shine mutum ya jira sai abin da ya saura na kaso sai ya kwashe sauran to wannan shine irin gadon da dan uwa shaƙiƙai da 'abai suke yi wato uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya amma uwa kowa da tashi su kuwa yan uwa li'ummai to su kuma suna da gadon su na gaba su suna da kasansu akwai inda zai iya zama mutum shi kaɗai ne aka bari ko shi da yan uwa mace ko kuma sun zama suna da yawa maza su kuma duk waɗannan gadon su sai a makaranta ake rabawa ko kuma idan ta faru shi kenan sai a zo sai a raba a ce to kowa ga kasansa ga yadda ake yi wallahu alam a takaice dai kalala kenan kalala a magana ta fi inganci ta fi saukin fahimta a mutu a bar mutum bai da wanda zai gaje shi ta sama wato baba sannan kuma bai da wanda zai gaje shi ta ƙasa wato ‘ya'ya to wannan ya zama ci ake ce masa kalala mun gane ai hmm. wa alaikum salam akan to kamar mutum ne ya rasu

Allah ta'ala ce wa idza hadara al-qismata ulul quba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa idza hadara al-qismata idan aka zo za a yi rabon gado she ga wasu nau'ukan mutanen da za a ambata nan gaba sun zo su ne wa ulul quba dangi wal yatama da kuma wasu marayu wal masakinu da kuma talakawa jinsin mutum uku ulul nan waɗanda ba su da gado in an raba gadon nan ba su da gado amma kuma suna da alaƙa ta jini da wa da mamacin su ne ulul kurba al-yatama marayun wani gida marayun wani gida ba marayun wannan mutumin da za a raba sa ba su ma sai sai aka yi sa'a suka zo wajen raban gadon wal masakinu sannan talakawa to shi Allah ta'ala ce farzuquhum minhu ku dan ba su wani abu daga cikin wannan gadan na mamacin da za a raba gadan shi sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa in kuka ba su sai ku ce to ga dan shi kun san ba kudin muta kudin magada ne shine qawlan ma'rufa din kudin magada ne saboda haka sai a dan funfuncina a ba su dan kada to wannan ayar tana nan a cikin alkur'ani to amma malamai sun yi sabani a game da aiki da ita wasu malamai sun ce an goge ta ba ta aiki wasu kuma malamai suka ce a aikin ta yana nan har yanzu sau daga duk lokacin da aka zo gaban gado musamman dukiyar na da yawa ɗaya daga cikin jinsin waɗannan mutanen guda uku ya zo to babu laifi a ɗan ɗibi wani abu a ɗan fincina mata. ka fahimta to daga maganganu biyu ne amma abin da ni zan ce maka shine magana tafi inganci aya ce da ba a goge ta ba babu laifi za a iya fincinan wani abu daga ciki a ba su. amma kada ya zama mai yawa shi yasa aya karshe sai ta ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa in aka ba basu koda dan kadan ne sannan aka ce farzuquhum min nafazin arrisku a larabci da kuma larabcin qur'ani yana zuwa da ma'anar kuɗin ciyar da su arrisku ciyarwa sannan yana ɗaukar a ɗaunoyin mutum gabaki ɗaya sannan yana ɗaukar ma'anar a ba mutum wata maɗuɗuwar dukiya amma nan sai Allah ta'ala ce farzuquhum minhu ku dan ba su wani abu ku dan fincinan musu wani abu daga ciki su dan latara sannan qulu lahum kaulan ma'rufa sannan ku dan faɗa musu magana mai daɗi ka fahimta wasu kuma malamai suka ce wa qulu lahum kaulan ma'rufa a au qulu lahum kaulan ma'rufa ne tarzuquhum minhu in sun zo sun yi sa'a ku ba su aw qulu lahum qawlan ma'rufa ko kuma ku ki ba su sai ku ce musu to ba kudin mu bane kudin magada ne saboda haka ku yi hakuri suka ce waɗin nan anan auci ka fahimta <laughs> to dika dai saboda haka babu laifi a dan nan musu wani abu a ba su kafin a raba dan kadan kada ya zama mai yawa ya dan basu wai kuma ke zo da makabarta ke hmm. zo ko kora da mai dora akan kabari ne ne da shi ko da ana mai azaba za a yi a fahimta. to shi annabi ne kuskuren fahimta ne hadisi ne manzo Allah sallallahu wata rana ya zo wucewa da wasu sahabbansa shi kenan sai ya ga wasu kaburbura sai ya tsaya a wajen baki ulgar ce wanda suka je hajji sun san suka je madina sun sai da makabartar take ga masallaci a nan sama nan ga makabartar titi kawai ake tsallakowa to nan mazan sama ya shiga makabartar ya wuce wucewa sai ya nuna wasu kabarbura guda biyu sai ce inna hadaini alqabarini yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al so sun ce waɗannan kaburburan guda biyu waɗanda suke cikin su ana nan ana musu azaba ku a ganin ku da za a faɗi laifin da suka yi za ku kaman ba babban zunubi bane amma ana nan ana musu azaba sai annabi sun sai ya faɗi aikin da suke sai ce amma a hadihu ma fa khanim shi bin namimati shi ɗayan su aikin ne shine ya haɗa faɗa a tsakanin al'umma ya tashi can ya je ce an ce kaza ya koma can ya ce an ce kaza da an haɗu ai faɗa. shi burinsa kenan shi la yuslihu bal yufsidu shi ya bata ne ba ɗaya gyara ba to yana cin abin da ke jawo a mutum azaba a kabari anil su ce to ɗayan su azaba kabarin da ake masa mai haɗa faɗa ne shi wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min al-bawl amma ɗayan su shi kuma ɗayan shi kuma baya tsarkaka daga bawali in yana bawali kawai sai ya bari bawali ya zuban masa a wando sai ya ɗau wandonsa kuma ya sa baya tsarkaka daga bawali bawali na cin abin da akwai hadisi sahihi an sun ce jullu azabil qabri fil bawl mafi yawancin azabar kabarin da za a ma mutane to daga bawali ne daga fitsari ne mutane ba su tsarkaka daga bawali sai su bawali kawai sai su sa wandan su to wannan yana cin abin da ke jawo a mutum azabar kabari shi kenan sai can manzo Allah sallama sai ya tsinko wani ganye danye fashaqqa hanis sayni فغرز على كل قبر شقة sai manzon sama ya sa ma kowane kabari abin nan ya sa masa yanka ɗaya na wannan ganyen sai sahabbai suka tambaye suka ce me yasa kai haka ya manzon sama sai ce la'allahu yukhaffafu anhu ma malam lam yayi bata, wataƙila a musu gafara a daina a sauƙaƙa musu azabar matuƙar ganyen bai bushe ba la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybasa hal la yaybas ba zai bushe ba zai bushe sadaka zahirin fassara hadisin la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybasa dan sa wanda nayi yanzu khususiyya ta ce wanda ke bantuwar manzon Allah ta sharma ne wani ba zai wani ba zai yi ba bayan sa kai ya aka ka gane in ka zo cewa kai mai tambaya in mutum ya zuciwa ka je kamar alamarsa misali a ce kabarin baban mutum ne zuciwa shikenan mutum ya zuciwa sai kabar ya zuciwa kabarin baban wani dan shi na tsaye a wajen shikenan sai ka zo sai ka dauki tsinken nan wannan ganyen sai ka makala sai me yasa ka sa sai ce ai saboda saboda a rangwanta masa azaba azaba ake mishi kenan kaga na farko ya sanar da kai sadaka ba sunna ba ce wannan annabi su sama ya yi kuma ya tsaya a kansa shi yasa a tarihi ba za ka samu wani kuma sahabi bayan shi da ya haka ba abin da ke nuna maka annabi ya aiki cewa ya keɓanta da shi ne sai ya zama ba a samu wani sahabinsa kuma ya sake aikata wannan aikin ba in sunna ne kun sabbaquna ila alkhair sun fi kowa gaggawa su yi alheri in sun tabbatar da abu sunna ne to ba sa

su ba da shi da da malaman da kuma su ba su yi a'a ba wanda ya ce a ba su su ba sa cikin waɗanda aka ce a ba sai dai idan dukkaninsu sun shiga cikin kasan waɗancan ukun ne sun suna cikin ulul kurba ne suna cikin alyatama suna cikin almashakinu? sun suna ciki ba laifi a basu amma ma damar ba sa ciki to me yasa za a basu shi yasa malam abaka gumi Allah ya gafarta masa cikin jihadin da ya a Najeriya lokacin yana alkali ya fada da cire ushira da ake yi a kotuna in aka je gaban gado a kotu to ko nawa ne sai an kasa dukiyar gida goma kotu za ta ɗauka shi ɗaya ushira kenan malam yana cin abin da ya ta fada a kai a rayuwarsa har lokacin da ya ritaya aka kuma dawo suna yin kayansa akwai kotunan da har yanzu suke yi ana zuwa gaban gado kotu sai a ce to za a cire ushira ushira alkali ko ushira kotu wanda ya ce gaban gado a dan Allah Allah ma riga ya raba aikin sa kawai zaka ce wani na da kaza ne wani na da kaza a yi lissafi a fita, amma Allah ya riga ya raba gado inna Allah qad ata kulli bi haƙƙin haƙƙa duk ne haƙƙi Allah ya riga ya bashi haƙƙin sa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam so da ba maganar wani a zo a ce za a ba wasu su ne kaza su ne kaza su kuma shaidu Allah ce cewa kimu shahadatu lillah ba a tsaye da shaida dan a biya ka shaida ibada ce so da tunda ibada ce mutum sai ya sallah a biya shi yanzu zan za mu salman yin sallar magariba yanzu kuma za mu sallar isha sai a ce a biya mu ba zai biya mu Allah to shi ne wannan akwai abubuwan da yanayin ƙasa ne suka jawo su da aka kirkire su malamai ba su da wani abu da suke ake ake suke suke karuwa da mutane da su shi yasa malami yake fatan a mutu idan aka yi mutuwa to malami daɗin shi ya zo na farko dai zai za a kira shi shi zai yi wanka rigan mamacin wadda ya mutu da ita Allah ya sa ta fi tsada to ta malanci shi da ya wanka haka ake yi a ƙasan nan sannan in an zo akwai kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza sai gare malam ya dan liman ya dan tattara wasu yan abubuwa haka dai masu dan yawa sannan kuma a zo rabon gado yana da kasan shi sannan kuma an yi suna ma yana da kasansa to shi kenan bacin wannan malam bai da komai to shi yasa kake ganin ake ta kirkirar waɗannan aka ta kirkirar waɗannan abubuwa kuma lokacin da aka zo ana faɗa da su shi ya zama abun faɗa sosai kowa fa ya sani a wani littafi an riga tumala aka ce ai wannan ba a babu littafi to amma tun da abubuwa ne na samu zai wuya ka iya faɗa da shi ka ce a bari amma dai alhamdulillah yanzu ana ta samu abubuwa ana barin su Allah kuma zai ci gaba taimako a daina yin su da. Hmm. Wa wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakka anta waliha mawlaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.